ne ka zo karɓi canjin Allah da iko kuna sayan dami guda kun koma sayan na naira hamsin wannan zamani da yadda ya ga mutum ai ne gode Allah kawai ba zai duba Allah ba to Allah ba zai dube shi ba me yasa muka shiga cikin haula'in rayuwa muka shiga salamu alaikum baba barkan mu da yamma ina gajiya muna lafiya ya himma lafiya alhamdulillah to baba an yi an yi abun kunya Allah shine da zamani shi yake tafiya da zamani kuma komai a hannun Allah yake ba wanda ya isa ya ƙara ba wanda ya isa ya rage sai abin da Allah yi duk mun rikice ka ga mutum yana tafiya kamar ana kiransa yana waiwayawa yanzu shekaran jiya sallah muke yi a bayan layi kawai maimakon liman ya ce assalamu alaikum sai caye Allah ya sauke to masifa ta faru ba don komai ba domin me dokokin Allah da muke bi muna harɗe su shi yasa muka shiga masifa mu koma ga Allah sai Allah ya dube mu in muka koma ga Allah Allah zai dube mu wallahi komai sai arziki ya yalwata a ƙasar nan muna da arziki a ƙasar nan amma ba mu rabu da masifa ba domin mu muke ja kanmu bala'i mu muke ja kanmu masifa saboda muna take dokokin Allah na'am hmm? me tafi da kai danka yayi abun kunya abun kunya danka yayi abun kunya abun kunya kwarai kuwa a ina kenan yanzu baba kowa ya riga ya san ka a cikin garin nan ku ne ku a cikin garin nan wajen shekarar ku ɗari da kusan sha uku a garin nan a ce muna tsakanin mu da ku akwai makotaka a ce ɗanka ya zo ya ɗauki yar uwata ya zo ya mata cikin shege yanzu me za mu dubi irin wannan lamari to ba wani abu bane isa mu iyayenmu sun nuna mana cewa duk inda babba yake a girmama babba to kuma in na je na yaɗa wannan abun me nai Hmm? ni ma abun kunya za a ce da gidanmu shi yasa na ce bari in zo mu san yadda za mu a sitirta a haɗa auren nan ka yi haƙuri mu ma mu haƙura yaro ka ji tsoron Allah idan ka ɓoye mu, ba za ka yi duk wani abu za ka yi Allah wata ta'ala yana cinku, yana kallon ku ba za ku je ku kitsa wani abu ba ku zo ni da ban gani ba ku faɗa duk fa abin da zaka tana da alkhairi babu abin da nake so in nuna maka to dama idan da zaka ce ba haka bane ai komai da ka sani Allah yana gani ko kai ni ban ba amincewa ba ba zai yi ba kana nufi ka je ka kitsa wannan abin zaka zo ka gaya min in yadda da shi wannan karan baka yi nasara ba ka duba shigar jibo daga yake kai ma shi kake yo a shiga ne wannan shine shigar addinin musulunci wannan shine shiga na al'ada na gargajiya mu iyayen namu da suka taso wannan shiga maga suna yi ba za ku yi koyi da mu ba ko iyayen naku mata da suke gida haka stira da suke sakawa kenan to bari in gaya ma wani abu ba zai yi ba ba ɗana ba har kai da ban aifa ba a garin ba za ku taɓa ɗauko abin da kuke na ba daidai ba mu bashi ba da yamu ba ka kiyaye ka mutum ɗaya ba to yanzu baba da kake yin wannan magana a goshi na kaga an rubuta da zaka ce ba ƴar uwata ba ce yar uwata ce mana kanwata ce jini na kuma yanzu ƴan uwanka mutum nawa ne a goshinka an rubuta an ce wannan ɗan uwanka ne baba zan yi ƙarya ne zan kirkiro abu haka kawai in kakalo abu saboda Allah in zo in faɗa eh da kai da jibo ina muku fata Allah ya shirye ku Allah kuma ya dawo da ku hanya madaidaiciya shikenan tunda dai so ake a ga abun kunya eh tunda abun kunya ake so i biyo baya Allah ka kiyashe mu taɓewa mugun ji mugun gani Allah i kiyaye mu Allah ka tsone idan asara tunda na zo ne maka bayanin nan ne maka tauna ne maka hadiya baka gani ba ba don komai ba kar a yi abun kunya ka ce shigata ka ce waye amma ai kaga shigata kaga zuciyata sanin zuciyar mutum ba sai dai Allah ba aka fasa kuka ba sai kai bayani ba wannan ya'ya namu da suke garin nan mata ubangiji Allah ka ba su mazajen aure wa'annan ya'ya tamari kuma Allah ka aurar da su wallahi da ka tsaya na sai ci Allah lafiya za ka shigo gidan mutane ba sallama lafiya kenan ga inan danki ya nuna sai ka shigo gidan mutane ba sallama kenan na ce ga danki nan ya nuna miki ba ka da hankali ne ba ka da hankali ne sai ka ce gidan arna ka kuma yi mun shiru da baki kai ka janyo mun dan kuka mai janyo uwarsa jiba na saurara miki saboda ina da tsofaffi na san darajar tsofaffi to shikenan Allah ya maka albarka amma da ba dan haka ba ke kanki ma kaddamar miki zan yi a yanda nake sabo a fasacen nan ba ni daga kafa to shikenan amma na na duba darajanki a matsayin ki na dattijiya to Allah ya maka albarka kaya na suka je suka ci min kullun ne musu magana akan kuɗi na sai su rinka min yawo da hankali ah. kuma na gaba matakin da ya kamata in ɗauka wanda ya wuce ɗau mataki da hannuna in kwata ma na yanci in na baje shi ko na cire masa kafar kafar hagu shikenan ɗana Kai haƙuri dan Allah. Kai haƙuri. Dan Allah, dan Annabi, don Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ƙara wa Annabi daraja da fadila da wasila da haske. Kai haƙuri, kai haƙuri. Dan kuka ne mu dan yawan uwarsa. Nawa ne kuɗin? Naira dubu hudu ne baba. To in Allah ya yarda za a kawo min adashi na. Ka zo ka karba a hannuna ni zan baka kuɗin. Kai haƙuri don Allah. Yanzu ma babu kuɗin kenan. to darajar sayyidina rasulullahi da kika ce mun daga eh, kafa saboda duk abin da aka ce mana annabi eh. arzikinsa muke ci duniya da lahira mun daga kafa akan wannan duk lokacin da Allah ya sa kika kawo shikenan eh. amma kai wallahi da ba dan ka ci arzikin tsohuwar ka ba wallahi da na kaddamar ma ya kai mun shiru don Allah yawwa to kai haƙuri kai haƙuri arzikin annabu za mu iya min gwamman yi ma mutum kwami wallahi. Gobe ka zo ka karɓi kuɗin ka dubu kuɗi. Allah ya baki kuma ya samu ba gogo ki saki samun rana. Babba baya magana ne, magana ɗaya ake gobe Allah ya ka zo ka karɓi kuɗin ka. An gama ko. Amma ban taɓa ɗora a aljanna a kafaɗa in sauke ban sauke ta na zub da jini ba sai wannan karan saboda arzikin annabi an gama gogo. Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An ka kawai ka ka ɗauko min bala'i. ina zaman zamana ni wannan tafiya binni bai mun ba wannan tafiya binni bai mun ba ka je binni ka dawo kana ɗauko mun magana duk makota a dinga yi da ni ba daɗi haƙuri yaya in sai dole ce ba daɗi haƙuri yaya kash kai kai kai na gode maka Allah na gode maka Allah na gode maka tsare gwagwo kash kitugwangwan kitugwam tsare gaye Allah ya shirya kitugwam Allah ya shirya ka Allah shirya ka ai biki sani ba gwagwo adda ce kawai ba ta sa na gudu adda ce kurin amma da na fita binni Eh, gogo ce na kina kokari da mu kina kokari da ni wallahi ubangiji Allah ya shirye zuwa ne duk idan yo wannan da baka je birni ba muna zaman zaman mu abokanai suka rude ka kama hanya ka bi suka tafi birni to kuma birni ni bai kara mun komai ba sai takaici da baki aya madam fo dai ba sai sai me banto be da sai ya mama ma jidi kwam se ye ka ko mama ya madam bo de kwam so ya me be dam bo de ba so ni ba na san wa ko ki mama ya jidi kwam ya de de se so me de so ye gbada to o ma na be jo Thank you. aminu alaikum assalam dan Allah kai ne wallahi ne ne dan Allah eh ne ne wallahi ji ne ba an ce salamu alaikum wallahi hana ce mun bismillah ba hada bismillah wallahi da zan nuna ba Allah Allah majiro on bawa Allah sarki Allah mai shiryawa a san da yaso to ta rayuwa na ji wata babban magana ce muhimmiya na ta kawo ni wuri. Maganar ne magana kuɗin nan tun mm. tunda an fasa kai kuɗin auren nan to ki bani kuɗin ne in ajiye a hannuna mm. kin ga bashi ne sai in san yaya zan yi ɓoye su tunda na ba a wurin kiran sai ke ki ke ki batar ko kuwa <laughs> yawwa tun ban da abin ka waye maka an fasa kai kuɗin auren ka ai magana tana nan daram yawwa kai kawai muke jira ka kana ka sai mu haɗa kai ko ba haka ba da wuri ga wula kenan shine magana ba ni ba haka da ni ba haka maka da ko ina saboda Allah saboda nabi <laughs> kyan wa mai kwanciyar daukar rai ka ce ladabin dama da ka zo da shi na ka cuce ne ka kwace ne wace wani wani wata kyan wa mai daukar rai ba yan kuda haba ina dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh abadan Allah abadan Allah eh? wannan ai saboda girman Allah me yasa ne haka wai yaudara alquran duk ne yaudara ran lahira da koroso ya shiga lahira zai shiga wutar jahannama koroso da koroso ya shiga zai shiga cikin wutar je nan ya je nan yana kawo min tashi hankali ma'aurata <sighs> ni aure nan ku huta soyayya ta aure ta fi kyau lada tsigingo mai jawa na ji daɗin jawa jawafi jama'a sun fito ni jabsan sabon wanka mai jawa na ji daɗin jawa jawafi jama'a sun fito Hey, don't say. Hi, Zubair. Daddy. Dad. Ah, wani kuma suna ka samu haka? Ah, baba kenan, ka san mu birni sai mu ce dad. To amma kaga tunda ban ma san kana nan ba baba. To. Daman yanzu me gonan nan malam yawo ya kawo min ka akan ka je gonarsa ka karya masa masara ba ta da katin shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mutumin yau sai dai Allah ba wanda zai mana maganin rayuwar nan sai dai Allah ta mutumin wannan karnin da muke ciki yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya ja mana musiba a cikin ƙasar nan ba dama a ganka kana rayuwa sai an zo an haɗa ka da mahaifinka yanzu in ba daidai ne ba me zai hana ya kira ni na iya mun nasiha ɗa faɗa na kowa ne hmm? ka rika aibata 'ya'yan mutane ka rika tsinewa 'ya'yan mutane kai na ka fasin sha ba daidai ba ne addini abin da ya nusashe mana mu rika faɗa alkhairi in mu rika tura alkhairi ga 'yan uwanmu hmm? amma yanzu baba dan na ɗauki masara sai ya zo ya yaɗa ni a gunka bai dai kafirta ni ba dai ko dan ba wuya yanzu sai a kafirta ka ba zancen kafirtawa ai musu kashedi ba musu faɗa ba ne me isa ka je ka taba masa da ka taba masa da hakin ya yafe maka ne ba fasata ne ba balla ne wai irin in ya alakai mu na balla to ai eh? sata ce tunda ba ba shi ba ba kai ba kuma ba izinin suka je ka ballan masa sata ce me yasa kai baka tafi ka dauki ka tafi gona ka je ka shuka taka ba in ka shuka taka ka iya zuwa ka gasa ka ci ko ma ka dauka ka bai kowane ne taka ce ba ta wani ba amma wannan ba taka bace in ka ci ka ci haram gaskiya ne hmm? to ka tafi gona ka je ka ɗauki fatanya ka je ka shuka taka ka noma taka ya zama to cewa taka ce ta kanka haƙin gaskiya ne gaskiya ne baba ai duk mutumin da bai ajje ba baba ya shiga uku ƙarshen sa ko bacin rai ne zai biyo baya daga baya kuma sai na dama ta shiga ciki baba daga karshe kuma ba abin da zai faru sai da na sani hmm? amma mu yanzu kaga da a ce na zauna na duba Allah na zauna hmm. na yi abin da ka sa ni zan ga daidai da ba zan sha wahalar rayuwa ba a can fa ga gurin kwanciya ya mana wahala a bata muke kwana hmm. wata ran kuma ba mu samu bata mun kwana ba gwamnati tana zuwa ta rushe gurin wata ran sai mu kwana a bakin kasuwa haka za mu tari yadda ka san dan gudun hijira ma ya fi mu kyan gani baba yadda ka san korarru haka za mu zo gwamnati ta zo ta ruhe dama guri ne tamfurare hmm. ka san kamar tamfurare mu abin da muke cewa tamfurare hmm. guri ne kamar na gwamnati ba ta ba ku dama ba kawai ku zo ku yi ta gini kaga baba anan za mu ban ɗaki na kara na katako eh. baba anan za mu zo mu gida na katako ɗaki ɗan ƙurƙir eh. kuma ɗakin sai mutum wajen goma sha biyu su kwanta baba wani kan wani wani kan wani yadda ka san sadin kifi amma ni yanzu in Allah ya da ni abin da ka ce zan yi ba ba eh don duk mai son ya ga daidai ya gama lafiya sai ya bi umarnin iyaye Zubairu yanzu ka tashi ka je ka samu mai gonan nan ka ba shi hakuri ai baba yanzu in na ce zan je in ba shi hakuri yana cikin fusata eh sai dai in Allah ya sa ka fito za ka masallaci sai ka ce ya yi hakuri Eh, to shi kenan na gamsa shawara kuma Allah ya dama yanzu babu wannan jibsin din da ake kira na ma na ajiye shi daga yau alhamdulillah eh, na ma ajiye shi daga yau insha maka Allah Allah ma insha maka Allah Allah ma albarka insha Allah alhamdulillah kaga wani ikon Allah ma gashi wannan sunan da ne ta fama da shi ya dena yanzu gayi da kansa ya zo ya dena in Allah ya daba ma ai insha Allah ai in Allah ya daba ma magana da ka gaya mun an ai ta kare a'a